أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم amma ba'du jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu wannan lokaci na azumin watan Ramadan mai albarka barkan mu da wannan alkhairi da muke ciki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da shi ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya saba mana kyawawan ayyukan mu da farta mana zurban mu da mu Allahumma amin yau Allah subhanahu ta'ala ya kamu muna shida ga watan Ramadana na shekarar hijiriya 1441 wanda ta yi daidai da 29 ga watan hudu na shekarar miladiya 2020 idan yan uwa da su manta ba a jiya mun shiga sabuwar sura suke sura yunus da muka samu daman karanta ayoyi guda biyu kawai sai lokacin mana halinsa yau kafin mu je aya ta akwai sadarwa kamar haka yan uwan suke so su rubuto tambayoyi su aiko a tambayoyi ko fatawa da lambobin da za su aika kamar haka Tapas, eh, eh, sifili tapas, sifili sifili tapas, tara bakwai shida sifili shida bakwai ɗaya uku da turanci 080 97 606 713 lamba ta biyu sifili bakwai sifili sifili bakwai sifili hudu ɗaya ɗaya shida biyar biyar uku uku da turanci 070 4116 5533 da fatan Allah wanda ya sa mu dace za mu ba ta da inda muka tsaya a jiya za mu tashi yau in Allah un yadda a aya na uku sura to Yunus akramat Allah bi sibilla a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim Inna rabbakumul lahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون نعم قل ما سأكي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض lallai ubangijin nan da muhammad yake kiran ku zuwa ga imani da shi da muhammadu yake kiranku zuwa gare shi ko kuma lallai ubangijin nan naku da ya saukar da alƙur'anin nan da ayoyin ƙur'anin nan wanda suke cike da hikima shi ne allahu shi ne allah me yasa annabi muhammadu yake kiranku zuwa ga bauta wa allah yasa annabi Muhammadu yake kiran ku zuwa mu ku yi imani da Allah saboda Allah nan akwai abin da ya muku saboda wanda ya muku ya kamata kai ma ka goge maka shine khalaqa samawati ne Allah nan da ya halitta muku bakwai wal arda ya halitta muku kasai bakwai ba wani bane ya yi tun da Allah shi kaɗai ya yi sama ya yi ƙasai ba ku taɓa ji a duniya wani ya fito ya buga ciji ya ce shi ya halicci sammai ba ba ku taɓa ku ji wani ya buga ciji ya fito ce shi ya halicci sammai ba da abin da sammai ɗin ke ɗauke da su da abin da ƙasai ke ɗauke da shi na kayan wato ma'adinai da a ƙarƙashinta da abinda ƙasa in take ɗauki da shi a sama da ita kamar shuke-shuke da bishiyoyi da abinda sama take sauko da shi na ruwa da rana a cikin jikin kuma duk waɗannan abubuwan don ku ɗan adam Allah ya yi su don ku yi rayuwanku ku ji daɗin rayuwanku to wanda ya halarci wannan shi kaɗai ba wanda ya taya shi to ya kamata a wajen bautan ku bauta masa shi kai kada ku haɗa shi da wani to bautan a nan shi ne gode wa Allah Allah ya halitta sammai da kasar da ake tsakanin su fi ayyami a cikin kwana shida malamai suka ce Allah ya fara halitta ne ranan wato a ranan lahadi ranar ah, lahadi cikin kwana shida waɗansu suka ce aiki kiristoci suka ce Allah ya fara halitta ne ranar monday talata laraba alhamis a asabar kwana shida ke nufi yahuta ranar lahadi yahuta suka ce a'a الله يا فاره هل تمرا الله دي لتنين ثلاث ولا رفع الحديث جمعة سيهو تران أصبر سيهو يهودا وسيهو تران أصبر كريستو سيسكي هوتو رادكي ران الدهي سيسا الله يا غير مسجد دكي ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما أحسنا من لغوب Allah mun halicci sammai da kasai a cikin kwata shida amma Allah babu wata gajiya da ta shafe ni su sun ci Allah da yahudi kristo ce ya huta ranar lahadi yahuda su ce da Allah ya ce ya huta ranar asabar shi yasa ake kawo kwanakin asabar da lahadi na yahudawa da na kristo aka sanya wa mutane su ne ranar hutu mu kuma sai Allah ya hana mu koyi da su yace ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt ya kodanda eh, kuka imani da Allah ko musulmi idan aka kira sallah ta ranar juma'a wato kiran sallah ta biyu kenan to lokacin ne Allah yake fas'au ila dhikrillah ku tafi zuwa ambaton Allah ku tafi sallar juma'a wa dharul a wannan lokacin ne kawai ake ku bar cinikayya lokacin da liman ya kunshi bari nan to lokaci ba a son a kulla wani ciniki fa ya fi salatu idan aka idar da sallah to fantashiru fi ardi wattagu min fadlillah ba zan ku yadu a bayan kasa kulli arzikin Allah subhanahu wa ta'ala kan wanda ya zama yake yau juma'a ranar hutu ne ba zai nemo a jiki ba a'a wannan ne. ba Allah ya shi kamar da kai cikin kwana shida sun mastawa ala al'arshi sai Allah ya zaɓi al'arshi sannan ya ta Allah yana iya zaɓen ko'ina ya ta amma sai ya zaɓi al'arshi Allah ya da can saman kan al'arshi ne yudabbirul amra Allah yake tafiyar da harkokin duniyan nan yake jujjuya duniyan nan yake driving din duniyan nan yake sarrafa duniyan yanda ya so ya kawo dare ya kawo rana ya kawo la'asar can magariba can kasuba can lokacin walaha can lokacin abin nan ga sunan Allah ke ya kawo samiya ya kawo abin nan rani ya kawo bazara ya kawo hunturu ya kawo iska yana kallon kowa yana tafiyar da al'amuran duniyan da dukkan abin da ke cikin sun bai da kasance da abin da ke tsakanin su duk da cewa ga dukkan da Allah yake kan sama amma yake ɗauki da al'amuran duniyan nan A ce ma min shafi'in babu wanda ya isa ya yi ceto a gobe kiyama ko a ceci mutum babu wanda za a ceta a gobe kiyama ji Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ceci wani illa su hadi izini sai bayan izinin Allah Allah ce man tallabi ya inda hu? illa bi izinihi babu wanda isa ya ceci wani a gobe kiyama sai da izini Allah shi mai ceto sai Allah ya ba shi izini shi wanda za a cita lamar ya lahu kawai wanda Allah ya ji da ayyukansa da imaninsa a cikin duniya shi ne Allah zai ba da izini a cice shi gobe kiyama saboda haka nan Allah ya nuna yanda ya tafiyar da duniya harkan duniya babu wani wani ke sa wa Allah hannu al'amarin duniya da sarrafa duniya Allah ne kaɗai yake yi babu mai taimakon Allah babu mai sa wa Allah hannu to haka nan al'amuran gobe kiyama babu wani wanda zai zo ya ce ya kullo ya ce ba sai babu mala'ikar da ya isa babu annabin da ya isa babu musulmin da ya isa ballantana wani ya kulle ya ke maka shi imam ne imam ne ko wani shehi ne zai cece ka kawai da ya yi magana dole ka je aljanna alaji ma min shafi'in illa ne babu wanda ya isa ya yi ceto sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah zai wa izinin sai ya yarda da shi wanda Allah zai izini a cece shi in da Allah ya yarda da ayyukansa da maganganunsa da imaninsa Allah ya ɗauki ta fi zalikumullah mai wannan halittar mai tafiyar da al'amuran duniya da na lahira mahalicin sabbin da ta sai wanda ba wanda ita ya ce ko sai sai da izininsa to zalikumullah wannan shi ne allan da ake kiran ku ku bauta ta masa shi ne rabbukum shi ne ubangijinku fa'buduhu ku bauta ta masa amma wanda bai halicci mai da kasai ba kai maka komai ba bai saukar maka da ruwa ba bai halicce ka ba bai ciyar da kai bai kawo maka rana bai kawo maka wata zai saukar da ruwa zai fito maka da amfani da Ta ya za a ka bauta ta maka me ya maka da har ya cancanci ka bauta ta maka amma ga mamallakin su da kasai mamallakin su sammai da kasai da abin da ke cikin su da abin da ke saman su da abin da ke karkashin su shi ne zai ba shi a cikin ka gobe kiyama shi ya cancanci ka bauta ta wa Allah ya afala ta zakarun ku da tunani ku da hankali ku ta tunani ba wanda ke muku abu ku je kuna gode ma wanda kai muku Allah ce ilaihi marji'ukum jami'an shi Allah da ya halicci mai da kasai ya ne ku bauta ta masa shi kadai to ku sani fa ku bauta ta masa ko kada ku bauta ta masa dai ilaihi marji'ukum jami'an makomanku yana gare shi ɗayanku da wanda suka yi ɗa'an da wanda suka saɓan da wanda suka yi imani da wanda suka kafurce da wanda suka kaɗa shi da wanda suka yi shirka da shi gaba ɗayanku makomanku yana ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ranar tashi kiyama wa'adallah alkawari na Allah alkawari Allah kuma haƙƙal yanda Allah ya yi alkawari zai kawo alkiyama yanda Allah ya yi alkawari zai tada ku da kaburburanku yanda Allah ya yi alkawari zai tsaye da ku domin hisabi alkawarin Allah gaskiya ne Allah yake wa inna sa'ata la atidatu la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur wa Allah haqqan la yukhlifu Allah al-mi'ad Lallai alƙon da Allah ce alkiyama lallai tana zuwa babu ko ita kuma lallai Allah zai ta da wanda yake kunci a cikin kabari kuma ya sakanta ma wanda ya yi biyayya da aljanna ya sakanta ma wanda ya kafurce din nan da wuta to alwannan alƙon da Allah ya ɗauka gaskiya ne to mutum da hu yabda ulkhalqa bai Allah ba zai iya ta da shi ba Allah ai shi ya kirkiri halittan tun babu ita Allah ya kirkiri kuma yuqiduhu sannan ya tada halittansa kuma gobe kiyama bayan ya mutu yana cikin kabari wanda ya kirkiro halittar gaba ba a san kila halittar alafin ba Allah ya kirkiro shi ya halicce shi wannan shi ya fi wahala ko kuma yanzu bayan ya mutu da dawo da ranta ne kawai zai fi wahala da babu mota gaba ɗaya aka aka yi tunani aka samo ilimin samar da mota har aka haɗa karfe da injin aka tada mota da wannan da kuma motar da lalace garwan motar shi da aka haɗa motar bayan ga garwan motar a daɗa haɗa ta a tare ita a yi fadi a da ita da wane ne zai fi wanne ne zai fi makafin da wahala haka ga sunan gagar wanda aka yi fadi a yanka nan a haɗa sai ga shi ne mafi saukin akan da babu ma aka samar da ita to wani su da kurai damuwan soyayya za a yi a da mutum bayan ya mutu ya rufe jiki a ƙasusuwan nan nashi su rufe jiki shi wai baya mamaki ta ba kashin ba naman babu shi Allah ya samu da shi ya samar da shi yanzu wai rigimar su kawai damuwan su wai ai ba za a iya san da su ba shi Allah ki da ba ka da kirkire ka yanzu dawowa da kai kawai bayan da kasusuwan ka shi ne gani wahala subhanahu wa ta'ala subhanallah Allah fa al'amarin al'amarinsa idza arada shay'an idan ya nufin abu da kan shi da kun fa yakun sai ya kasance da Allah da ya sa Allah zai ta da halitta bayan sun mutu Allah ya ce liyajziyar lahina amanu wa ajilu salihati bilkisti saboda Allah ya sakanta ma waɗanda suka yi imani da Allah suka masa biyayya suka masa ɗa'a suka masa ladabi suka yi manzansa suka yadda da ƙur'ani suka yi aiki da shi Allah ubangiji ya sakanta musu da ne Allah ya sakanta musu bilkisi da adalci su kuma kafirai da suka bauɗe a sakanta musu da wani abun sha shi ya tabbata lahum sharabun min kuma waɗanda suka kafurce su ma a ranar ne za su kunkusu wani abin sha da hamimin ruwan zafi ruwan zafi za su kwankwada wanda yake ruwan dalma ne zallan dalma za su kwamfada wanda idan suka kawo kwanon ƙaryen shan dan dalman dab da bakinsu kafin su sa a baki su kwamfada ɗin ko fuskansu ta narke gaba da ta zuwa ta zuba a cikin ƙwaryen sannan haka Allah zai sanya musu yinwa da kishin ruwa da bala'in da zai kila samu sosai sun kwamfada suna kwamfadawa sai wannan dalman ta da kayan ciki suka huda duburansu gaba su zuba a kasa subhanallah Allah mun yi Allah ya ce bayan wannan wa azabun alimun su ma a saka da mai rashi kan jahannama me yasa bima kanu yakfurun wadannan bima amilu bima amilu amilu salihati sun yi aiki mai kyau wadannan su kuma sun kafurce wa Allah to duk mai sakamakon da za a yi na shiga aljanna ko shiga wuta baya kasancewa ce bayan an mutu to shi yasa Allah yake tada waɗanda suka mutu bayan sun mutu kamin su su ga sakamakon ayyuka na'am هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون نعم wannan Allahn dai da ake kiran ku ku bauta ta masa ku yi imani da shi wallazi falaka shamsa shine ya halitta muku rana an take haske domin Allah ya halicci rana domin idon ku da ko'ina iya tafiya wajen sana'anku da wajen ko'ina biya'an yana haske rana tana a wajen mai gona zai tafi wajen gonan shi babu matsala ɗan kasuwa ya tafi wajen kasuwanci nan kuma mai tuka mota ya tuka mota kowa yana harkan shi ido na ganin ido babu wata matsala jiya'an amfani hasken ranar ke ta samu muku ko ina ku neman abinci Allah maɗaukacin sarki ce waje Allah hara ma'ashan mun sanya muku gini lokacin da rana ke fitowa da zamanto lokacin neman abun rayuwa an mana Allah ya halitta muku wata zaman to nuna shi kuma haske ne nunan haske can biya'an shi a haske ne ana cewa bambancin biya'un da nurun nurun haske ne amma haske shi yana da sanyi haske shi yana da sanyi biya'un kuma haske ne shi ma amma yana da zafi yana da zafi wannan shi bambancin a bambancin su wa qaddarahu sannan Allah madaukakin sarki ya tana dawa wata da hasken manazilan wurare da suke sauka wata da rana manazil yau sun su sauka nan su sauka nan su sauka nan wata rana sai ka ga rana a ta gabas ta faɗi ta nan wata rana kuwa ya ka ta nan da damina sai ka ta nan suke faɗuwa suka fito ta nan suka fito nan ta faɗa nan Allah ya sanya musu wajen da suke sauka ana ita cikin ta sauka nan ita kwana ta canja wani wajen sauka ta koma nan ta koma nan ta fito nan ta canja wajen fitowa haka Allah maɗaukaki sarki ya sanya musu masaukai Allah ce ta da wannan masaukan shi ne ta alamu adadin su wal hisab shi ne ke kaunti ya kirga muku mintuna ya ba ku seconds ya ba ku mintoci ya ba ku awa ya ba ku yini ya ba ku mako ya ba ku wata ya ba ku shekara haka suke sauka in Allah kana wa ta'ala haka da sai maka muku su sanin shekaru wani shekara da kuma kirgen kwanaki yawa na shekarar shi za ka haihuwa yau najeriya ta kaza da samun incin kai yau wani shekarun shi kaza a wajen aiki zai ritaya gobe wani hita kuma zai kirga zai tsaye kuɗi ga kwanaki ba shi ba shi bashin dubu biyar don allah ranar lahadi ta kwana biyar zan biya ka to fitar ranar da faɗuwanta su za su kirga harka gano yau lahadi yau alkawari ya cika التي ما خلق الله ذلك إلا بالحق ban halicci wuta da rana da taurari da wajen faɗuwansu batun wasa Allah ya halicce su don gaskiya don tabbatar da gaskiya Allah ce tafsilul aya ta shi nan ina bayyana muku ayoyina ina rarrabe muku ayoyi dalla dalla dalla bi qaumi ya'lamun ga mutane masu neman sani to za su sani kuwa Allah yake ayar ta gaba ta shida yake inna fi ikhtilafil layli wan nahari lalle wajen sassaɓa wanda dare yake yi da wata da da yini yini ya zo dare ya zo yini ya zo dare ya tafi haka suke tafiya haka suke tafiya ga yini ga dare ga yini ga dare a haka rayuwar da ba ta tafiya ta mutum cikin rana da faɗuwanta to sun ci shi mutum wa'azi kuma su ne tafiyar rayuwarsa kuma su ne tafiyar duniyan da ƙarewanta saƙa saƙawan dare da yini da abubuwan da Allah ya halitta a cikin samai da ƙasai bishiyoyi duwatsu rafuka dabbobi mutane tsuntsaye kwari da ayatin ya ishi mutane wato ayoyi ne da kaunin yadda kuna ga mutanen da suke ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala na'am إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك na'am to ayoyin da suke cikin tafiyan dare da rana ne ima a haifi mutum da rana ima a haifin shi da dare shi zai arziki ima ya yi da rana ima ya yi da dare in zai ji ciwo ima ciwon ya yi shi da rana ima ciwon ya yi shi da dare idan zai warke ko ya ji sauƙi da rana ko ya sauki da dare idan zai mutu ko ya mutu da rana ko ya mutu da dare idan za a haife shi ko a haife shi da rana ko a haife shi da dare wato waɗannan sun kishi mutum koma da komai sun kishe ka tunani sun kishe ka lallai ya kamata ka tsoraci Allah a yanzu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza amsayta la tantazir as-sabaha وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء إذا كواي غري to kada ka kirga kanka cikin waɗanda za su kai yamma idan Allah ya tsawaita rayuwanka zuwa yamma kada ka sa kanka cikin waɗanda za su kai asuba gobe waɗannan su ne komai na rayuwar mutum to sun ishi mutum tsoron Allah a cikinsu ne mahaifinka ya rasu a cikin ɗayansu ne ka rasa mahaifiyarka a cikin ɗayansu ne kai hatsari ka rasa kama a cikin ɗayansu ne ka rasa ‘ya'yanka da iyayenka a cikin ɗayansu ne ka rasa ido a cikin ɗayansu ko da rana ko da dare ka rasa hannu ka rasa aiki ka rasa kanwarka ko ka rasa yayanka ko karasa gidanka ko karasa arzikinka to saboda haka waɗannan tafiyar dare da yini sun kishi mutum wa'azi sun kishi mutum tsoron Allah sun kishi mutum aya Allah maɗaukacin sarki yake innal ladina la yarjuna liqa'ana ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون lalle waɗanda ba sa imani da haɗuwa da mu ba sa imani da haɗuwa da mu ba sa imani da tashin kiyama ba su yadda da ita ba waradu bil hayati duniya kuma sun wasu annu biha kuma suka natsu da ita suka da duniya kawai babu lahira a gabansu babu Allah a gabansu duniya kawai ce a gabansu kuma sunan ta sun gamsu da ita wadanda hum an ayati a gafilun waɗannan da suke kwata sun mance da ayoyinmu ba su tafi ayoyinmu ba sa haram da halal ba sa tuna akwai sallah ba sa tuna wai akwai Allah ba sa tuna Allah zai ta da su ba su kiyama babu wata kiyama a gabansu kawai duniyar kawai to Allah ya kula ula'ika lalle waɗannan mutanen sakamakon sun mance da Allah ko ta sun sa duniya a gaban sun natsu ga ita Allah waɗannan mutanen ma'awa gumun yaro makoman su gobe kiyama shi wuta ma kam yaktubun sakamakon ayyukan da suke yi wanda ya karyata kiyama bai yi da kiyama ba da hisabi wanda ya yarda da duniyar nan ita ce a gaban shi kuma yana su da ita to wallahi duk wani abu na shirka zai yi shi domin duniya ta samu zai yadda ƙur'anai a shadda kuma yadda waɗansu suke yadda su duk duniya ta samu zai tsohon ƙur'ani a jini domin duniya ta samu kamar yadda muke gani ake yi a nan zai sha gidin mutum zai yanka jariri zai taka ƙur'ani zai yi wanka da alƙur'ani zai iya kashe mahaifinsa ko mahaifiyarsa zai iya sacrificing ya ba da ɗansa wa wajen tsafi zai iya komai a rayuwar nan saboda duniyar da ya saba a wannan lokaci babu kalan lahu da zai amfane shi babu kalan rasulu da zai amfane shi saboda kwata-kwata wa an shi na gafinu Allah ce sun manci da ayoyin mu gaba shi ne Allah yake kiran mumunai musulmai ke ya ayyuhan na amanu فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الغافلون kada ku yadda ku musulmi ku kasance kamar waɗanda suka mance da Allah kwata-kwata a rayuwarsu kwata-kwata a harkokinsu babu Allah a mu'amalansu babu Allah a zuciyarsu babu Allah a rayuwarsu babu Allah a neman kuɗinsu babu Allah a mulkinsu babu Allah kwata kwata kwata kwata babu Allah a tare da su kada ku yadda ku zama to tamkar waɗanda da suka manta da Allah an sabu an kuka su ma Allah sai ya mantar da su wane ne su kai mene ne ne yasa suka zo duniyan nan me ya sa Allah ya halicce su me ya sa Allah ya halicce mu me ya sa ya kamu duniya sai Allah ya cire musu wannan su ba ba ya fahimta wannan a zuciyarsu ya ce ulai ko mun ghafilu su ne wanda suka yi rafkana su ne Allah sarki yake hana eh, yake famu yake wa man a'rada an zikri wanda suka juya wa ayoyina da ambato na baya suka mance da su kwata-kwata fa inna lahu ma'ishatan banka zai tafi da rayuwa ta kunci ta wahala ta bakin ciki ونحشره يوم القيامة أعمى مساد شكر بلاهما ينا مكاه قال رب لما هشرتني أعمى وقد كنت مصيرا يا الله يا ساك إنا مكاه في حال إنا دليل ده إنسان أنا قال كذلك أتتك آياتنا دليلي ayoyinmu sun zo maka a duniya ka tuna lahira ka ji sallah kamance da mu gaba ɗaya kamance ka cire Allah a rayuwarka a cikin yau matunsa kuma yau za mu manci da kai Allah yana mantuwa a'a wato sakamakon manta mu da kai mu ma za mu saka maka irin sakamakon mancewa da kai kai ma أولئك الذين لا ينظر الله إليه وأن الله بايا كلنس ولا Allah الله بايا kallansu. wala yukallimuhum Allah baya magana da su ko ba zai tsarkake su ba Allah ya faɗa da su ne makoman su shi ne wuta ko da kiyama da kanu ya kudu sakamakon ayyukan da suka yi an ce da Allah a dukkan harkokin da musulmi na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين التي إن الذين آمنوا للي ودن بسكي إيماني دعلا دعلا باوان الله سكي إيماني دملائكم الله سكي إيماني دعالكم آل الله سكي إيماني da annabawa da manzanni da goshi kiyama suka yadda Allah maɗaukakin sarki yana nan kuma shi suka bi wa amilu salihatu suka yi ayyuka na kwai nagari fa yahdihim rabbuhum Allah zai shiryar da su zuwa ga nufinsu mai kyau zuwa ga burinsu Allah zai shirya da su ya datar da su zuwa ga samun wannan aljanna bi imanin sakamakon imani da yadda da Allah da suke da jin dokokin Allah da suke yi kuma Allah zai shirya da su in na qalu rabbuna sun thumma istaqamu wanda ce lalle mu Allah muke yi imani da shi shi muka yadda da shi sun istaqamu suka daidaita kan tafarki mace da shi? to ba mu saka tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku masu ɗaukar rai kan za su saukan musu su kira yukansu su za su ransu su ce musu Allah ta kaku wala ta zanu kar ku ji tsoron komai kar ku ji bakin cikin rabuwar duniya kar ku ji tsoron abin da zai faru da kuma zare rai da abin da za ku tarar da shi bayan an zare rai to shi da Allah ya ce ya haji murabbuhum bi imanihim anan tajiri sai sakanta musu da aljanna wanda ƙorama take gudana a ƙarƙashin ta aljanna fi jannatin na'im za ku kuma cikin aljanna masu zuciyar ni'ima wanda suke gudana a ƙarƙashin ta da'awahun fiha subhanallahi wato kira da za su yi kiran juna idan za su kira juna sai ce subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah haka suke kiran juna ko idan za su kira a ta musu abu ce subhanallah idan dan aljanna yana so ya sha nono ya ce subhanallah yana so ya sha giya aljanna ce subhanallah idan yana so ya sha giya ta aljanna ce subhanallah ko ruwa ko zuma komai idan yana so a sha masa kawai da ya ce subhanallah kawai shi yanzu abun kawai subhanakallahumma wa tahiyyatuhum gaisuwan su da za su kai wa juna shine salam inda muke gaisuwa a nan da kike muna gaisuwa irin gaisuwan dan aljanna tahiyyatuhum fiha salam wato inda zai gaisuwa salam salam salam salam wato ya nuna maka yadda aljanna ta cikin aminci to shi ma ka a gare shi dukkina sai aminci kawai ba tsoro ba sata ba ɗan ta'adda ba matsala ba kidnappers babu amro babu mai sata muda babu masu kwaku da ido babu jin daɗi kawai ba ka tunani maciji zai ciji ta aljanna kuna ma za ka daga akwai sauro na babu kawai salamun salama kawai salam wa afi da'awahum karshen addu'arsu shine alhamdulillahi rabbil alamin karshen maganar su kenan wato idan suka ga aljanna idan suka ga aljanna sai alhamdulillahi alladhi hadana li hada Wa وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله in suka ga aljanna suka samu kansu a aljanna suka ga ni'imomin aljanna wa tsara aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan suka ga kalli da suka kalli gaba a cikin aljanna su kalli gaba su juya ba mutu ya kalli abinda Allah ya tafi da masa aljanna wanda manzo Allah ya samu labari cewa ma la ainun ra'a irin abin da ido bai taɓa gani ba wala urdunun sami'at ne bai taɓa jin labarin A da cikin aljanna na nima ba wala khatara ala qalbi bashar kuma zuciyar ɗan adam bai taɓa tunano irin jiyan ba mutum in ya shiga ya ga hikimomin daban daban daban daban ya ga lallai ba wanda ya kai shi mulki da ita الحمد لله الذي هدانا لهذا دام التي يهديهم ربهم imanihi Allah zai shirya zuwa ga aljanna sai ka ji mu ce kai alhamdulillah mun gode wa Allah ko da ka tabbata ga Allah da ya shirya da mu mu akan tafarki matsayi da ya muka samu wannan alhamdulillah mun gode wa Allah rabbil alamina ubangijin talibai na'am ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ألا ما أحسسيته ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجرهم التي دامنا جزاوا أنسى da muna gaggawa amsa addu'an mutane da shari da suke yan uwansu irin yadda muke gaggawa amsa musu da alkhairi da ƙufiya ilaihim ajaluhum da babu yan adam yanzu a doron ƙasa da muna gaggawan amsa wa mutane duk da suka roƙa mun kira mu amsa yanzu babu shugabanni a Najeriya yanzu ba ku so kowa ya Allah so shugabanni Allah ta alshi shi Allah tsine musu Allah ka haɗa su da zalunci Allah ka haɗa wani da ga wani da mota ko Allah ya masa wata nima. Allah tsine ma wani Allah halaka wani Allah tsara wani Allah la'alci wani Allah ya ce da ina gaggawan amsa ku na sharri da kuke yi wa junanku Allah ya ce yanzu babu ko a duniya Allah ka halartawa ne kawai da sai in halaka shi Allah ya kashe wani a kan hanya da duniya ya mutu kai ma da kashe Allah ya kashe wani kai ma wani yana sai yana ce Allah kashe ka to Allah ce babu kowa a duniya babu kowa a duniya to da haka ɗan adam kafin ya yi addu'an alkhairi ya yi na sharke fiye da ɗari kafin ya yi alkhairi ɗaya to Allah ya ce na alheri kaɗan kusewa mutane yanzu da za a kawo mutane masu yi wa shugabanni addu'an alkhairi in ma suna kuskure Allah shirye su za ta ɗan kashi kuma cikin cikin wannan Najeriya ta Allah mata albarka in Allah ya yadda wannan kasan tamu Najeriya wata rana za ta ci gaba za ta ci ta Najeriya na kadanniyar ƙasa Najeriya. Da an ga wani abu a wani gu, kalli sinanniyar ƙasarmu Najeriya har yanzu ya kusa ya gasara. Kalli Ghana, kalli Kamaru nan kusa da mu. Eh? Kalli sinanniyar kasa ta Najeriya, wannan sinanniyar ƙasa, wannan sinanniyar gwamnati. Kullum tsinanne tsinanne su shi ne a harshen mutane, ta ya za a yi ƙasar ta yi albarka tsaya za a yi su ji daɗi ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutane su la'anci hatta abin hawa in motar ka tana baka wahala ta kaci a gyara ta kaci ta ce wannan tsinanniyar motar wannan la'ananniyar motar Allah Allah ta kaci hawa manzon Allah in Allah ya hore maka ya hana ka rike la'antar shi wannan Allah ya ba ka shi ka wannan tsinan ne wannan tsinan ne rago ba ku ai albarka ba mu abinda muke yi wa ƙasar mu sharri maganar sharri an gaza jar kasa ta daga ya faru a kaza don ya ƙasar Najeriya jiyan duka da suke kokari kaza ban da kasan mu Najeriya jiyan da aka rasa talaka kaza kaza ban da kasan mu Najeriya ban da wannan shiniyar gwamnati shugabanni azzalimai wannan kaza wannan azzalimin abun nan a mai kuɗi wannan azzalimin direba azzalimin makanike azzalimin kaza kowa kai azzalimi ne kasar azzalima kullum abin da kake furta wa kanka ko da matarsa ko inda kake raye mala'iku suna cewa amin amin amin amin shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa ubidu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut wanda imani da Allah da gobe kiyama ya rika faɗan alkhairi ko kuma yayi shiru Allah ya ce wa qulu lin nas husnan rika faɗa wa mutane kalami magana mai kyau magana mai kyau Allah subhanahu wata'ala kullum ku tsaya kasar mu fatan alkhairi cikin Allah da kasar mu Najeriya wata rama za a ce Allah da Allah kokari Allah da Allah ana kaza amma da ka kalli wata kasa ta yi wannan ne. Eh, kun ga asa da za su ma morewa ban da tsinaniyar wannan kasar mu tsinaniya kai da kanka kake cinye wa kanka in kuma inda kake ganin can inda kake yabawa in ka je karan kanka sai ka yi burin ka da aka sanka in da ka yi wallahi ka yi burin ka da aka sanka kuma nan za ka san inda kake rayuwa nan kake da aiki nan kake da walwala duk inda kake kana kallon ka kawai wato magari da kawai haka da wata kima to kasanta nan kuma da fatan alkhairi mana Allah ya ce wa yadu insanu bi sharri du'a'ahu bi khairi wa kana insanu ajula kullun dan adam yadda yake kuma kanshi alkhairi haka yake roƙon shi sharri kafi ya roƙon shi alkhairi ya roƙon shi sharri kana al-insanu ajulan adam yana da gaggawa ne to shi ne a cikin suka tafi yace ga ina yawan Allah yana yawan dukkan mutane da sharri inda suke gaggawar su ga kawai abin da suke roƙon sharri ya faru da mutane bil khairi da alkhairin da suke roƙo ya ilaihim ajaluhum Allah da mutane da yanzu kowa ya zagi wancan wannan ya la'anci wancan ya roƙi Allah ya kashe wancan ya ci kowa a doron kasa Allah ya ya tuki da Allah ta muku amma Allah ba azalimin bawa ba alƙili ba wani kai sai Allah ya amfani da tsare shi dan kana da shi don ba ka kai sai Allah shi ne masa sai ya Allah halaka mota Allah sa a sace mota ba ne da ya kai sabuwar mota kai ka ci Allah ce irin an san Allah ta shirin da shi da gama da ne nazaru ladina la yarjuna liqa'ana sai mu ga waɗanda ba sa imani da tashin kiyama ba sa imani da haɗuwa da mu a gobe kiyama mu ba su fi tsoriyadihim cikin kasansu suna tamɗele suna abunan suna kane-kane suna cikin cikinwa da yadda ɗan ƙasar da yake cikin shi yake hali ɗan ƙasar da cikin shi Allah na'am wa masal insana فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون التي وإذا مس الإنسان الضر idan wata cuta ta shafi mutum ɗabi'an mutum halin mutum neto na ɗan adam da yake da Allah halin ɗan adam halinsa idan wani cuta ko bala'i ya shafe shi da ana lidangi sai ya rika ta addu'a kawai ya kira Allah yana kwanci yana kwanci ya Allah ka mun kaza ya Allah ka ba ni kaza ya Allah ka yi kaza ya Allah ka yaye mun Allah ka bani sauke Allah ka raban da wannan musiba ya Allah kada a kama ni ya Allah ka yaye mu wannan bala'i in yana kwance addu'a ne au qa'idan in yana zaune addu'a yake yi au qa'iman in yana tsaye ma addu'a yake yi kawai a kowane lokaci kawai da hali kawai roƙon Allah ya yaye maka Allah ya bani sauki Allah ya yi mu Allah raba mu sunan masharanta Allah musamman mutum da aka ajiye shi a kwastam da nafas nafas sun kama shi sun ajiye shi a wani gugu malam to addu'a ne dare da rana yana tsaye yana kwance yana zaune addu'a ne kawai Allah ya ce falamma ka shauka an hudurrahu idan muka yi addu'arsa muka yaye masa wannan cutar muka raba shi da wannan bala'in muka raba shi da yan cikin muka raba shi da annobar muka raba shi da duk wani sharri da bala'in Allah ce marra ka Allah ya duna ila durrin nasa sai mutum ya kuma ya koma ya shagaltu da harkokin ta kawai ya mance da Allah kaman babu Allah a zuciya ya koma cikin sharholiyansa cikin arnansa cikin alfata ya koma ya yi ta harkarsa ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da nafilfilu ba ruwan shi da wata harkar ta shi da Allah kuma ya tafi ka Allah ya kuna ila zurri sa kamar bai taɓa kiran mu ya tuna da mu a lokacin da yake cikin wata cuta da ta same shi ba كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون haka ne shekan yake kawatawa wato kafirai makarnata irin aikin da suke yi sai a mance da Allah ba kusa ka ga mutum ya shiga matsala ya ce akul mustajaba ya zo wajen malamai ya nemi kaza Allah malam wani addu'a ake yi samu sauƙin kaza wani addu'a a rubuta masa yayi kai yayi kai ya maina ta bukata ta biya ya aje Qur'ani a gefe ya aje lissafin addu'a a gefe haka dan aiki Allah ubangiji ya yaye mana ya kare mu ya sanya mutum masu mancewa da Allah al'amuran su fa allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh